ta ce cikin hanzari na ja tawul na ɗaura duk jiki na kumfa na fito falon a guji na ɗauki wayan na amsa da sallama sai ga ya fa'iz ya sanyo kai falon cikin kaftani na makubar shadda ya yi shahar kamar ango sabon aure shigowar tashi da tunanin yanayin suturar da nake ciki ya sanya ni rawar kafafu tare da sarkewa harshe wajen amsa sallamar to na ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba muryar maman kaduna ce ta ce fa'iza ga direba nan na turo yanzu ku biyo shi dukanku tafiya za mu yi kano gidan rabi na yi tsalle na dire na saki ihun muna na ceto mama na aje wayar amma saboda rawar da hannuna ke yi na ajiye ta ba daidai ba ɗagu wannan da zan yi muka yi ido hudu da faiz yana yi min wani irin asirtaccen kallo da shi kaɗan ya san ma'anarsa sai dai na nemi kibiyar ƙiyayyar da ke cikin idanuna na rasa kallo ne na ƙurulla wanda ya wuce gejin kallon addini nan na tuna a yadda nake na saki wani dogon tsaki na juya na shige ɗakin mu na shige ban ɗaki na rufe na ci gaba da wanka na Ba na kammala na fita ina mutsutsuka mai a fatar jikina su ummi suka shigo suna ta hira da kwasar dariya na ce ku don allah mai shirya ga direba nan mama ta turo zai ɗebe mu zuwa kaduna daga can mu tafi kano wajen yayin rabin yayin muftawu nan su umma hadda tsalle aka fada wanka zanira na hada mana kaya cikin jaka hajiya ta shigo ɗakin ta ce ku kuma shirin me kuke haka kama za ku tashi sama na ce hajiya kano za mu ta ce kano wajen autata amma shine ba ku gaya mun da wuri na tanadi tsaraba ba na ce hajiya mu ma yanzu yanzu nan fa mama ta yi waya ta gaya min na gaya musu amma na san ita maman za ta yi tsare ba ai muka sha dogayen riguna masu rubi biyu tsarabar baba sadi ce ta hajjin bana tawa baka da ratsin maroon ta ummi baka da bula-bula mai hasken sararin samaniya ta zanira ja da baki muka ɗabi 'yan kayan da za mu bukata cikin jakar matafiya kamar jira yake mu kammala malam garba direban maman kaduna sai gashi ya aiko su abba ya zo mu fito mun shiga mota hajiya na ɗaga mana hannu ni ce a gaba su umme a baya sai ga yaya aliyu ya fito daga gidansu ya ce sai ina kuma 'yan matan hajiya na ce sai kano ya ce kano to gaskiya fa'iza idan baban abu ya ji kin yi sauri to fa zai gaya wa hajiya ne a yi gaggawa miki aure ke da su ummi ba zai bari ki kunsu amina ba su ummi suka kyalkyale da dariya banda zanira na ce to na ji ba zan yi ba amma su ummi su yi ko ya kada ka faɗa ya ce i eh, ba komai su su yi aikin ga su sun girme ki ki ga ummi ta yi biyun ki ba malam garba ya ja mota muka wuce muna mishi dariya banda zanira da ta yi fuskar shanu tana ta sakin tsaki kowa take wa tsakin allah masani da muka isa kaduna tunin mama ta shirya ita da junior ba mu ɓata lokaci ba sauran yara suka yo mana rakiya bakin mota da kayan mama kano ta ɗiba kusan karfe biyan na yamma muka iso kano mamaki yi wa malam garba kwatance har kofar gidan abdulrahim dan antirabi muka fara gani suna wasan kwallo shi da wani yaro dan makotansu muka kama shi muka rungume antirabi ta fito da gudu ta makalkalama makamar wata karamar yarinya tana lale maman kaduna lale da yan giwa lale da yan matan hajiya ta yi mana jagora zuwa falonta yayin maftawo ya fito daga nashi ɗakin shi ma yana mana marhabu to kwanan mu ɗaya washe gari suka kwashe mu don nuna mana gari gaskiya mun ji daɗin ziyarar mu kano kwanaki uku kacal da muka yi tare da antirabi da iyalinta ba ƙaramin daɗinsa muka ji ba to ba mun dawo yaya aliyu ne ya tsaya ya sama mana guri a kun amina duk da yaya hawa ta so hanawa hajiya ta ce ta kyale mu muka tattara muka koma muka fara karatu babu kama hannun yaro a hutun zangon karatu na ƙarshe na aji hudu da muka zo Fais yana makaranta ya kama ɗaki a cikin makaranta don haka na saki jiki nake rayuwa ta cikin walwala da nishadi ranar wata asabar baban kaduna ya zo gidan da mareci ina uwar ɗakin hajiya ina shirya mata kaya cikin wardrobe ita kuma tana falo tana sallar walha na ji sallamar baba tari hajiya bata amsa mishi ba ni ma ban amsa ba kamar wadda aka wa baki ina jin shi yana waya da baba awal baba barau sadi sadisu na'ibi da ibrahim yana faɗin duk su hallara a falon hajiya tun da asabar ce kowa yana gida na ci gaba da abin da nake yi amma daga inda nake ina iya jiwo hucin baban kaduna da ajiye zuciyar da yake yi akai-akai ba a jima ba suka shiga shigowa ɗaya bayan ɗaya da sallama yana amsawa a wahale zuwa lokacin hajiya ta idar suna ta gaishe ta tana amsawa sannan ta dubi baba mantari da kulawa da ƙauna ta manyantaka ta ce wa ya taɓa mantari ne wannan sammako da taron gaggawa haka baban kaduna bai tanka ba sai ciro takarda cikin briefcase ɗinsa ya miƙa wa baba na'ibi baba na'ibi ya karanta ya miƙa wa ibrahim ibrahim ya miƙa wa barau barau ya miƙa wa sadi sadi ya miƙa wa sani sani ya miƙa wa salisu salisu ko ya miƙa wa awal dukkansu suka haɗa baki suka ce da hajiya ai takardar kora daga makarantar fa'isi daga polytechnic a bisa hujjar rashin zuwa aji kwata-kwata rashin continuous assessment ce don sai za a yi jarabawa kawai yake zuwa idan kuma ya je yadda aka ba shi takardar jarabawa don ya rubutu to haka yake ajiye ta baya ya rubuta komai a ciki sai sunansa da registration number an ɗora shi akan gargadi tun shekarar baya kuma bai gyara komai ba sai suka yi shiru suna sauraron cewar hajiya ta jima ba ta yi magana ba sai daga bisani ta ce ba zan ce komai ba sai na yi magana da shi hafizin baban mun tarifa ya zo iya wuya ya ce ki gafarce ni hajiya duk lalatar da fa'iz ke yi don ya samu faraga ki ne na yi na yi a daina baiwa fa'iz mota kinki ba shi da aiki sai tukin mota da gyaranta in ta lalace duk kanikawan gurin nan sun san Fais in ya ce miki yana makaranta to yana tashan mota jiya jiyan nan ɗan leƙen asirin da na sa ya dinga bibiyan mun shi yake tabbatar mun tun lokacin da ya ce miki ya kama ɗaki a makaranta jikina ya bani ba haka kawai ba don mutumin da karatun boko bai dame shi ba me kai shi tarewa a makaranta to rahoto ya zo min cewa fa'is ba makaranta ya tare ba yana tashar mota ya zama direban masu zuwa gari gari baya makaranta kuma ba don kuɗi ki ba don an an biya shi ladan nasa ma baya karba gaba ɗaya suka ɗauki salati har ita hajiyan ban san da dariya ta kubuce mun ba na yi hanzarin shigewa ban ɗaki na sheƙa a bata na mori ban dai ji ƙarshen tattaunawa su ba sai fitar su. bayan sun yi mata sallama Harena na ce haƙi ai ba ƙarya ba ne ina za a ce na ba zai lalata hafizin hajiya ba to washe gari ina wanka fa'iz ya shigo falon hajiya jikina duk kumfa amma haka na kwara ruwan na fito kan labari ya wuce ni ina ji hajiya na cewa ubanka gata fa yake maka kyakkyawar rayuwa yake so maka ba wani abu ba ina jin da yake ce mata hajiya ina da matsala ne hannuna kirma yake duk lokacin da na rike biro hajiya ba na iya rubutu abinda ban taba ji ba a duniya wato shashekar kukan fa'iz ya ci gaba da cewa hajiya kowace makaranta ce na yadda a kai ni amma kada a raba ni da ki ba zan iya rayuwa ba kya kusa da ni ba hajiya akwai wata makaranta irin ta yi a nan zaria a kai ni mana wallahi na yadda zan je amma ni ba na son yi nisa da ku ko kaɗan don allah ki taimake na hajiya ki kaɗi ce za ki iya lankwasa shi hajiya ta ɗauki carbinta tana ƙoƙarin ficewa daga ɗakin kada ya ƙarasa karya mata zuciya hajiya hadiza da hafizinta is abubakar sai allah cikin dauriya ta ce na gama maganan nan da su tuntuni Fais. za ka je ƙasar rasha kana so ko ba ka so in kuma ka isa je ka ce da su ba ka so ba za ka ba sun ce ƙasashen da suka ci gaba ba a yin rubutu da biro yayin duk wani abu da ya shafi karatu tafawa ake da kwamfuta to tunda dai ba ni na kawo maganan nan ba iyayenka ne to don allah ka shafa min lafiya shiru faiz ya yi yana tsana hawayen idonsa da hankici abin duniya duk ya biya dame shi ya san yau an canza masa hajiyarsa ‘ya'yanta sun gama yi mata famfo kuma ya santa kaifi ɗaya ce tun da ta ce haka